يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدداوة أتكن درسا صحيح البخاري بايا موزن إيد عظيم muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi dukkan ayyuka alheri da muka gabatar daga hutu zuwa dawowa ya yi mana duka kurakuran da suka kasance in ba a manta ba insha Allah wata wata'ala kafin zuwan azumin watan Ramadan mun shigo cikin kitabun nikahi a cikin littafin sahihul bukhari kitabun nikahi littafi ne da yake magana akan aure da hukunce-hukuncen aure da matsaloli da suka shafi aure. Mun tattaɓa daga farkon wannan kitab har inda muka kawo dabda babuka masu bayani akan walima, walima ta aure. wurin tashin mu na yau a wannan darasi shine fadar Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa jazahu an islam al-muslimina khaira Babu babul walimati babun al-walimatu haqqun babun al-walimatu haqqun babi yani babun habarin mubtada ne da aka shayi يعني هذا باب هذا مبتدا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع باب شنو خبر شنو sannan kuma alwalimatu mubtada'un haqqun khabar walima haqqun kalimar haqqun tana daukar ma'ana daidai da matsayinta haƙƙun yakan iya zama wajibi haƙƙun wajibi yakan iya zama sunna yakan iya zama mustahabbi to anan haƙƙun dinnan yana ɗaukar ma'anar sunna walima sunna ce saboda sunna haƙƙun ce duk da malamai sun yi saɓani ga zaman walima wajibi ko sunna ko mustahabbi annan ma dai mafi rajihi shine walima sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi akan yi walima ne ko lokacin kulla aure kayan a kulla ko bayan kulla armi bisa ga sabanin malamai ko kuma an kulla arme dab da ai dukuli ba a yi ba kafin tarewar mata da miji ke jim kaɗan kafin tarewar mata da miji an kulla arme kafin zuwa tarewa sai a gabatar da walima to daga walimar sai a tare ko ko a bayan an tare an kulla aure an tare sannan daga baya a yi walima to abin da aka ba ɗayan biyu ko dai an kulla arme kayan duhuli da duhulin da kulla arme ko da walima suna makwabtaka da yin walima sai duhuli ma'ana sai tare ba. ko kuma bayan an tare yin walima gadda duhuli tun kayan ayi ko kuma bayan an yi duhuli duk an same shi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata na gari wa qala abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ya ce radiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce mini lokacin da ni ya aure aulim kai walima aulim kai walima walau bi sha ko da da karamar dabba ko tunkiya ko akuya saboda sha ba wai sunan akuya ba ne kawai suna ne da akuya da tunkiya sun yi tare a gashi shi a wani wuri na bangaren larabawa ma al'adar su in sun ce shaton akuya suka ne ya eh, tunkiya suka ne ba ma akuya ba kamar wani nan mafi karfin fahimta da mai an ce kai sai sai mu ci akuya. Haddasana ya haifin bukairin, haddasanin laifu an bukailin alikin shahabin kwana akubara ana tubnu malikin. An na shi ana tubnu maliki ya ba ibn shahabin labari a zuhuri kenan. Muhammad bin Muslim a zuhuri. shi ibnu anas radiyallahu an kana ibna ashri sinina ya kasance dan shekara goma makadama rasulullah sallallahu alaihi wasallama zamanin da manzon Allah ya shigo almadina ta madina lokacin da annabi ya shigo madina wannan lokacin anas yana da shekara goma yaro ne dan shekara goma fakana ummahati sai iyaye na su a kasance yuwa ne, suna kwadaitar da ni suna yunkurar da ni ala hidimatin nabi akan kan wa annabi hidima in zama yaron annabi dan aike ne da sauran bukatoci ne fa khadamtuhu ashara sinin saboda haka sai ci gaba na ci gaba da wa annabi hidima har tsawon shekara goma wato wufiyan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an karbi rayuwa annabi wa annabnu ishiri na sana daidai da sadda ina ɗan shekara ishirin ina ɗan shekara ishirin wannan riwaya ta imamul bukhari a cikin sahihul bukhari ta nuna ko da annabi ya zo makka anas yana ɗan shekara goma amma riwaya ishaku bin abi falha a cikin sahihu muslim anas ya ce yawa annabi hidima shekara tara nan kuma ya ce ya yi mai hidima shekara goma fa hadamtuhu ashra sinina can ko fa hadamtuhu tis'a sinina a cikin sahihu muslim malamai suka ce babu bambanci tsakanin riwayar sahihu muslim da riwayar sahihul bukhari bisa ga al'ada na yaren larabawa idan shekara tara da watanni wani lokacin za su ce shekara tara kawai ita batun watannin nan na sama wani lokacin ko sai su ɗauke shi bisa ga ka'idan ma ƙara ba shai an yi ko kuma sai ya zama sun ce shekara goma saboda zama ne tara da watanni da ce goma kamar wanda Allah ya yi la'akari da kwana goma a cikin wata matsayin wata guda saboda muhimmancin kwanan nan goma alhajju ashhurun ma'lumat harama da haji ko ta kan fara daga ɗaya ga wannan wata da muke ciki na shawwal in ya ƙare zulqa'ida in ya ƙare sai goma ga watan zulhijja da wayannan lokuta na harama da hajji amma da ranar goma ga watan zulhijja ta wuce ba magana harama da hajji sai kuma baɗi ɗaya ga shawwal idan muka diba kuma wata juni ne da kwana goma in za a yi jam'i ko za a yi jam'i daga uku ashhurun ali wata ɗaya biyu uku fa iddatuhunna salasatu ashhur kaga ashhur jam'i ne kenan daga uku kama zalati alhajju ashhurun alhali ko wata duni da kwana goma kenan saboda muhimmancin su goma ɗin kawai sai aka ba su ma'anar wata guda cif cif to nan a riwayar da aka ce ya yi mai hidima shekara tara an yi watsi da watannin sama a riwayar da aka ce ya yi mai hidima shekara goma an tsora 'yan watannin da aka ga shekara tara sai aka ɗauke su kamar cikakkar shekara Ya kace goma wannan al'ada ce wurin lissafi na uslubin larabawa saboda haka wannan bai zama cin karo da juna ko tunka da walwala wal ilmu inda Allah wala alhamdu wal minna fa kuntu a'lama bin a'lama an-nas Anas bin Malik radiyallahu an yake ni kasance ni ne masani mafi sani daga cikin mutane bi sha'anil hijabi da sha'anin hijabi sha'anin hijabi Anas sai kasance ya yi kowa masaniya game da ma'anar hijabi, saboda gaba garai sababin sabkar hijabi ya faru kuma shina tare da annabi sallallahu alaihi aka sabkar da ayin hijabi. Hina unzila lokacin da aka sabkar da yin hijabi wa kana awwalu ma unzila ya kasance farkon sanda aka sabkar da maganar hijabi fi mubtana rasulillah lokacin da manzon Allah ya tari sallama bi Zainab da Zainab binti Jahshin biyar Jahsh lokacin da annabi ya tare da ita a wannan daren tarewar asbaha annabi sallallahu alaihi wasallam biha arusa sai annabi ya gari yana ango game da tarewa da ita Zainab fada alqauma sai ce a gayyato jama'a a ce a kira jama'a su zo wurin walima ka nan walima ta kasance bayan tarewa fa asabu min al-ta'am suka ci abinci thumma kharaju sannan mutane suka fita daga gidan annabi lokacin babu hijabi kawai ana shiga cikin gidan annabi a taro a ci abinci a waji kowa yana shiga ba a kawo aya ta hijabi ba abinda ba haushe ka ce makulli sun mafaraju wa baƙiya rahadu sauran suka fita sai wasu suka rage wasu jama'a haka suka rage waɗanda ba su kai goma ba shine rahab daga uku zuwa tara minhum daga cikin mutanen ga da aka gayyato suka halarci walima annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa suka ci abinci inda nabi suna nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana gidansa fa aqalul mukfa suka da zama yau suka tashi gobe suka dagawa suka yi zaman su fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja sai annabi ya tashi ya ta waje wai duk don nuni ya ishi mai hankali su da ya fita wa kharajtu ma'a Anas bin Malik radiyallahu an yace sai ni fita tare da shi likai ya kharuju duk an yi haka ne don su lura su fita amma duk da haka ba su fita ba fa mashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa mashaitu annabi ya tafi ni tafi hatta jaa atabata hujrati aisha sai da ya kawo bakin gangar ɗakin aisha kuma zanna annahum kharaju sai su sha ai tun da sun ga ya daga kila su ma sun fahimta ya sun tashi sun fita فرجع ورجع الأمع يا النبي يدعو نيما للدعوة لأن شيء جاء حتى إذا دخل على زينب سيدا يبقى سنجش قاول زينب فإذا هم جلوس كما تيجم تقاس الزوني وتتاشبا لم يقوموا وتتاشبا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم على بيستان يقوم هيدا ورجعت ما أولي ساتي قوما تردش duk dai a yi musu hannunka hannu mai hannu mai sanda ga hannunka mai sanda a ɗaya musu ishara su fita hatta idza balaga atabata hujrati aisha sai da ya kai bakin dangarmar ɗakin aisha wa zanna annahum kharaju yanzu ce ai sun tashi sun fita yanzu faraja a wara ja'a tuma'a annabi ya dawo ana zai ce nima na dawo da shi fa iza hum qad kharaju sai ga sun fita anan akwai fahimtar annabi bai san gairi ba dan da ya hita ya sake tura ya dawo zaton sun hita inda ya san gaibi ya tabbata sun hita ko ya tabbata ba su hita ba amma zaton ya kai sun hita ko ne ya sai cimma ba su hita ba فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بينه wa بيني وبينه بالسترة يعني النبي صلى sai عليه وسلم alaihi wasallam ya sanya sitra labule sai annabi ya sanya labule kanina da shi tunda ya shigo cikin matsayin hita sai shiga sai saki labule to wa unzila hijabu sai aka saukar da hijabi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayat hijabi yace sahabba sallallahu alaihi wasallam ka wanda ya sake shiga cikin gidan annabi tun ba a kare abinci su bari sai an kare ba a jiran sai abinci ya dada su bari sai an kare sa'annan su shiga da kuma sun ci abinci sai su waci daga nan ma sai Allah ce to in ma za ku tambaye su wani abu wai za ta aljumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab daga nan sai aka saukar da hijabi kalimar hijabi me take nufi kalmar hijabi tana da ma'anar duk wani abu da zai suturtar da mace kamar wanda shari'a ta hora ya hana ta ki ya ba ta cikakkar kariya daga kallon mani sanda daga gari ta ya zama duk wani yanki na jikinta da Allah ya haramta ya bayyana yaro to ko da komai an kai haka shi a hijabi ahlus sunna gaba ɗaya babu wanda ka musulun sai an yi irin wangan hijabi na an binke an yi kuso kai an sa a duk wata hanya da an kabi bi an karo wadda al'auran mace daga maza suna na hijabi suna shi hijabi to amma yanzu da ai katon zani mace ta azabi zakar ta ja hannu wanda ta rike da ya zama irin wannan sigar dinki wani sauki wannan ɗaukaki ya yi sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al amma da wani zai ce shi ba zai irin wannan hijabin na dokakken ba katon zane zai wa mata dai da azo da fisa kanta ta rike har ba a ganin komai na da Allah haramta a gani shi ma kana ce mai hijabi na amma waɗanda suke ba su da cikakken masaniya ga hakikanin manufar shari'a sai su yi suka ga hijabi saboda rashin masaniya cikakka ga shari'a saboda rashin fahimtar manuhar shari'a ga hukuncin hukuncenta masu kanka irin wani hijabin kankakke wanda za a sukuta a sa kai ba su suka wancan zanen babba da mace za ta rage cikin su kuma waɗanda sun kaga cewa zane aka sa ato a rage a rike in sun ka soke wani hijabin da aka ɗauka su ma ba su da hujja don dama mi an manuwa hijabi kamar wanda ya arwala da ruwan rijiya wanda ya arwala da ruwan hongo sai mai arwala da ruwan rijiya ce su kan mai arwala da ruwan hongo yake me aka bukata arwala in ka yi arwala da ruwan rijiya ba ta yi ba in ka yi arwala da ruwan hongo ba ta yi ba to mai arwala da ruwan rijiya ina ya ka hujja su kan mai arwala da ruwan hongo mai arwala da ruwan hongo ina ya ka hujja mai kan arwala da ruwan rijiya saboda haka wanda ya wa mata ce katon zane ta aza da bisa kanta har kasa yaro ya ko ina da Allah ka fa aure wanda wanda ya danki irin ga hijabi bai da hujjar suka shi ko wanda ya yi wannan zanen ga mata ta yi wacce ta ya da dukkanin ta jahilci na da takwalci da wata ya soki irin wannan hijabin lokaci don duk inda an ka ci shinkafa can akadi in ji wuce duk inda aka ci shinkafa can akadi murali ne a rufe ciki a suturta saboda haka duk abin da ya rufe cikin nan baka da hujjar suka ne saboda haka wauta ta ta takwalci da jahilci da rashin ganewa har wani ya bude baki ya soki irin wanga Jami da aka ɗauka wa mata wannan alamu na rashin ganewa illan ya kun mura kasan ku ai Jami sha da sharuɗa ko da wanga dunkakke ai ba sai zane ba kowane dole ya zama mai cikakkar saƙa mai rufe jiki wanda ba ne ba ana cinka kuma kai ya zama guntu da dai sauran sharuɗa ta Allah ya sa mu gane babul walimati walau bi shatin babin walima ko da da karamar bisa ma'ana ko da tunkiya ko da akuya ko da rago ko da bansuro حدثنا علي علي بن عبد Al-Madini, malamin Imam البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن النبي يا تنبي عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة يا رجا يا أربي وتما عبد الرحمن على مدينة من الأنصار daga cikin ƴan garin Madina sai annabi ya tambaya Abdurrahman ya ce masa kam asdaqtaha nawa kai mata sadaki qala wasnu nawatin gurgudan nauyin kodagon da bino min zahabin da zinari wa an humaydin riwaya humayd a sabitu anasan na ji anas kala ya ce lamma kadimul madina lokacin da sahabbai suka zo madina nazalal muhajiruna alal ansari muhajirai suka sauka a gidajen ansaru yan garin madina a matsayin baki na musulunci bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi fa nazala Abdurrahman bin Auf ala Sa'd bin Rabi' Abdurrahman bin Auf sai sauka gidan Sa'd bin Rabi' fa qala sai Sa'd bin Rabi' yake ma Abdurrahman bin Auf buƙaci muka mali zan raba dukiya ta jurin baka rai wa anzilu laka ala ihdai ihdai ihdamra ashayya kuma zan bar maka ɗayan mata na guda biyu qala barakallahu laka fi ahlika abdurrahman yace masa adin rabi Allah dai ya sa maka albarka ga iyalinka wa malika da dukiyarka kenan bai yarda ba rai ne bai yi daɗi ba a ce dan uwa ne ya raba dukiya sai siu ya ba shi rabi ko ya ɗauki mata guda ya bar mai guda in ya sake ta cika inda ya harbe ta fa kharaja ila suqi sai Abdurrahman ya fita kasuwa wurin kasuwanci fa ba a tara. ya sai suwa ya sau fa shai a min aqdin sai samu wani abu na riba caku wa samanin da mai samnin a takaice dai ya kai da kawo tsakanin gida da kasuwa yau da gobe har ya samu ribar da yana iya aure ba ta zawaje sai ya yi aure ba qala an biyu su zasu lama sai manzo Allah ce aulin walau bishad shahid dama shi ne mahallin shahid ka yi walima koda da karamar bisa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه annabi bai yi walima ba ga wata daga cikin mata ne ma aulama ala zainab irin wani yawa zainab walima irin wani yayi walima ga armen zainab aulama bishata ga auren zainab yayi walima da karamar bisa ko akwai ko cinkiya sauran auren kuma ya yi ƙasa daga haka حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن انس شعيب شين ابن هبهابي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه النبي يا جوت صفيه وتزوجها يا ارميتا وجعل اتقاها صداقها ya sanya ɗewata ta wa aulama alaiha bi haitin sai mata walima da hait amma inda mun ka hito babu ittikhadu tarari riwaya komai ba riwaya shu'aibu ba can komai da shi zo daga anas nan kuma shu'aibu zo daga anas to riwaya tariq umayd eh, da tariq shu'aibu tariq ah, eh, umayd ba tariq Shu'aibin ba nan can sai ce aulama alaiha bi tamri wal aqdi was saman nan kuma sai ce a aulama alaiha bi haizin to wannan sabani ne malamai suka ce a shi haizin din ai abin da aka haɗawa a yi haitu shine a tamru wal akitu wal samad su aka haɗawa sai a yi haitu an gane kamar a ce dambu kaga yanka ce dambu akwai gero ko shinkafa ko masara ah, sannan akwai alayyahu ko ruku'u eh ko ya anguwa ko makamantan su sannan akwai albasa da za a yanka azat to kaga wanda yake yayi waliba da gero da alayyahu da albasa wanda sai ce yayi waliba da dambu ai duk kuma magana guda ta wannan ya fayyace ɗaiɗaikun abin da aka haɗa suka samar da walimar wannan kuma ya kumshi sunan gaba to irin sani na saboda haka a can waccan riwaya wanda mun ga yato baya babu tikhazin sarari yace awlama alaiha bis tamri wal aqdi wat tamni nan kuma yake awlama alaiha bi haythin fa majmu'u hadhihi wal aqdi التمر والعقد والثمن هي الهي إذا فلا معارضة حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس نعم كما طريق بيان كان إن من كيتو حميد يرويتو daga أنس nan inda muke yanzu Shu'aibu ya roito daga anas nan kuma inda muke a ƙarshen nan shi kuma bayan ya roito daga anas qala sami'tu anas yaqulu fa nan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tare bimra'atin da wata mata fa arsalani sai ya aika ni fa da audu rijalan sai ni gayyato wasu mutane ila sa'abi su zo su ci abinci wannan hadisi sai bai bayyana kowace mace ta ba an gane amma wasu riwayoyi sun bayyana cewa Zainab ce binti Jashin kamar wadda mun kawato baya insha Allah subhanahu wataala nan za mu dakata da yake muna da dan wani uzuri sai a yi mana uzuri mun dan karatun daidai zuwa wani sati insha Allah da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta ya yi mana kurakurai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai lokaci kai fa yan baki an ya kuna a fara nawa a tashi nawa <laughs> eh, a fashe sai wani sati ta bari sai wani sati zai ba ana to subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa la'arka a wa atubu ilayk Oh, inshallah. All